da talle na musamman daura da abin da yake da zaman da kewa da gaskiyar Allah. Wanda ne gabatar da wannan muhazara insha Allah wa ta'ala shine malamin mu malam Abu Hurairah Muhammad Bado muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gora Allah ya dini ta ji da jiye wurin karantawa da kuma wurin yan bayani Allah shi ba shi hidayah. a na gaba shi ne na ta'alida wanda malamin wa malar rufariya abbayan Allah so shi ne wanda zai tsayuwa da wato ainihin ta'alida game da abin da malam ya gabatar zuwa da fatan shi ma malam Allah ya dini ta da tsawaba. A mutum na gawa kuma da kashe insha Allah wa ta'ala shine ne Allah ramma malam Abdullahi Muhammad Balo Rafi wanda shine ne zai tsayi da wato ainihin jawabi kusan na godiya daura da abin da aka yi a gabatar suwa. Don haka ‘yan uwa jama'ar musulmi muna muku fatan alheri gabaki daya. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya muna arzikin gabaki daya muka haɗa wannan muhalli saboda sauraron wannan mu'amala mai daraja mai wato ainihin muhimmancin gaske. Allah ta'ala ya jagorance mu ga baki dini jiri ta mu da Allah ya ba mu gidaji ga baki da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da mu da abin malamin mu ke karanta da mu ko kuma malamin mu ga baki da yanzu kuma Allah ya sa mu saurare na basira Allah ya sa mu ga mu ya Allah الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kuna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki da ya tara mu a wannan waje domin faɗakarwa da tunatarwa ƙarƙashin addinin musulunci. yan uwa musulmi ina muna fata ta alkhairi gaba daya ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan wuri don manufar addini don manufar nasiha Allah ya tara mu a gidan tsira gobe alkiyama ba tare da can lokaci ba kamar yadda bai gabatarwa ya gabatar wannan wata gajeruwar faɗakarwa game da abin da ya shayi misalai da ma'aunai na ‘yan uwantaka da zamantakewa ta gaskiya. Babu shakka wannan muhazara ta haɗa kalima kamar haka, misalai ‘yan uwantaka ko zamantakewa sannan kuma da kalimar gaskiya wanda waɗannan kalimomi guda uku duka abin lura ne misalai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana matsayin buga misalai ko lura da wasu magabata da za su iya zama misalai a gare mu sawa'an magabata ne na kirki saboda mai koyi da abin da su a gabatar ko miyagun magabata saboda mu kaurace ma irin abin da suka gabatar sanan kalmar yan uwantaka ba ta da bukatar fassara ga dukkan musulmi ya san yan uwantaka kama da ta jini da jini da kuma yan uwantaka ta addini da sauran dukkanin abin da zai iya hada dan adam dan adam su zama dan sanan kalmar gaskiya kalima ce take ana buƙatar shiganta a dukkanin ɓangarorin rayuwa na al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu a cikin yan uwa na gari ya ba mu jikon aiwatar da gaskiya ga dukkanin al'amuran a gurguje wayannan kalimomi da aka ambata matsayin muhazara kalimomi ne da za su yada muna haske su zakulo muna wasu misalai da wasu bayanai da suka shahi rayuwar magabata game da abin da ya shahi zamantakewa da 'yan uwantaka ta gaskiya a tsakaninsu. Na ɗaya daga cikin misallan nan da za a zama na ma'auni a rayuwa ga zamantakewar mu abinda aka ruwaito daga Umar ɗan Hassabi radiyallahu anhu Umar Zan Hassab na biyun khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar ɗan Hattabi ya ce ban taɓa hujja cewa da wani ba ma'ana hujja ta gama mu da shi akan wata matsala ya kawo hujja sai in kawo hujja ta face sai na yi kuri face sai na yi fatar gaskiya ta bayyana akan harshe ne ni kuma in karbi wannan gaskiya daga gare shi idan muka lura da wannan misali ne na gaskiya tsakanin zamantakewa da cuɗanya tsakanin mutum biyu musamman ta yawan wata ka addini umar san hatta ga rabi Allah tare da girma ne da daraja ce da tauhaka ce da yawan ilimi ne yace duk sadda suka tattauna wata matsala shi da wani abinda guri ne abinda zai sansa a zuciya dai gaskiya ta bayyana a halshen wancan ɗayan dan uwa ne shi kuma ya karba to kaga anan za mu rike misali da ma'auni na ƴan uwantaka ta gaskiya wanda wannan ya sha bamban da idan za mu tattauna ni da kai akan wata matsala ya zama na in rinjaye ka manufata in tursasa ka manufata in kashe ka a ce wani ya kada wani wani ya rinjaye wani wani ya iya wani iyawa abu na biyu abu nu'aymin ya ruwaito a cikin hilya daga nafi radiyallahu an ce Ibn umar ya kasance radiyallahu ya yakan raba abin da ya kai kaman dinari dubu talatin a majalisa guda yana zaune a tare da yan uwa ne ya raba musu dinari kamar dubu talatin sannan kuma akan yi wata guda bai sa tsokar nama ga baki ne ba wannan ya nuna zaɓi na 'yan uwantaka da gudunmawa na 'yan uwantaka da son juna da abin da ɗan uwa ya mallaka kaga wannan misali ne akan watakila ɗaya daga cikinmu zai iya wata bai gabatar da wata gudunmawa ba ko sadaka ko shinkai game da abin da sha yan uwa sawa'an na jini ne ko kuma na addini misali da ma'auni na uku ibnu abbas radiyallahu anhu ma abdullahi bin abbas ya ce mutane uku ko mutum uku ba ni iya saka musu ban san wani zan yi in saka musu ba na ɗaya daga cikinsu mutumin da muka haɗu da shi ya fara yabin sallama duniya ban san wani zan yi in rama mishi ba mutum na biyu mutumin da aka zo a majalisa wurin zama sai ya gurgusa mini ya ƙara ba mini dangin zauna mutum na uku da ban iya saka ma shi ne mutumin da ƙafafun shi suka yi ƙura domin tattakawa daga gidansa ko anguwarsa ko garinsa zuwa wurina ba don komi ba sai don ya zo ya yi min sallama da kai min ziyara ya gaisa da ni waɗannan mutane guda uku a Abdullahi da Abbas ce bai iya saka musu ce, to amma shi kan na hudu babu mai iya saka mai in ba Allah ba sai waɗanda suke tare da Abdullahi bin Abbas a daidai wannan lokaci suka ce to wane ne na hudun nan ce mutumin da ya kwana yana da bukata yana tunanin wannan bukata da aggare ni ina neman gudunmuwa da tallafi wa ya kamata in tunkara wa ya kamata in fuskanta don in samu wannan gudunmuwa daga gare shi a cikin dare yana ta tunani yana ta tunani mutane da yawa suna bishiro mai ga zuciya amma kuma sai ya zaɓi ni in safiya ta yi cin mini ya gaya mini bukata dai ya kai min koke ne don in agaza mishi wannan kam Allah dai ka iya saka mishi To kaga wannan ma'auni ne da kuma zamantakewa ta gaskiya sabanin wanda zai daure ma yan uwansa fuska ya mace ma mabukata fuska ya gince ya zan ba a ganin damar shi. Misali na hudu Ahnaf rahimahullahu ta'ala yana tafiya kan hanya zuwa gidansa sai wani mutum ya zo yana ta shi ne yana zaki ne ma'ana. yana faɗar maganganu masu muni game da shi ahana yana ta tafiya sai da aka yi kusa kai cikin yanzu sai waiwayo ce ma wannan mutumin ya kai bawan Allah in akwai sauran abin da baka faɗa ba ka iyar da faɗa zai, ka juya ka koma don kan mu shiga cikin shiyanmu samarin shiyanmu da mutanen shiyanmu su ji kana zagina su kasa hankuri su cutar da kai yana zagi dai yana suka dai ya ga an sama cikin shiyar shiyarsu amma mi ya kadibi ba kai ne ya kadibi ba ba zagin da ya mai ba abin da ya kai mai gudu a shiga cikin shiryarsu samari su je na zagin malaminsu shugabansu su jiran mai su mai ya zama sun cutar da shi wannan ya kai misali da ma'auni na 'yan uwantaka ta gaskiya wanda ya bambanta da wanda ke rama sharri da sharri ko wanda ke rama jahilci da jahilci ko wanda zai rama bakar magana da bakar magana misali na biyar abinda aka ruwaito daga abdulmalik ko kai ibn abdulmalik yake umar bin abdulazizi rahimahullahu ta'ala sarkin musulmi ne wanda ana ganin shine khalifa na biyar in ka ce abubakar umar usmanu aliyu radiyallahu anhum to khalifa na biyar shine umar bin abdulaziz shugaba ne mai adalci wanda duniya gaba ɗaya tasha tashi da adalci ne yana cikin jikokin umar dan hasabi radiyallahu anhu a lokacin da yana shugaba na ƙasa gaba ɗaya a matsayin shugaban ƙasa. Sai aka tura wani mutum da saƙon takarda, idan za a aika takarda gidan shugaban ƙasa a wannan lokaci takarda ce mai kimar daraja. Kuma ko a yau an san nau'in takarda ba guda ba ne, akwai takarda maras nauyi, akwai takarda maras ƙarfi, amma akwai takarda mai nauyi, kuma akwai takarda mai ƙarfi ma'ana dai takarda ce tsadadda mai kima takarda ce mai muhimmanci a wannan zamanin aka turo wani mutum ya kawo mai wannan takardar Takarda an dunkule ta sai zo ya sami shugaban kasa yana can daga nesa sai ya ga sojojin shugaban kasan kamar suna so hana mai isa gare shi shi ko yana da kwaɗayin ake takardar nan ta kai ga hannun shugaban ƙasa ya karanta kahin sojojin su zaburo su tarbe shi sai ya wurge takardar ya cefa ta da ya cefa takardar bisa watan faɗi sai bisa kumatun shugaban ƙasa kuma tabbata kumatun shugaban ƙasa jini yana tsiyaya shugaban ƙasa ya duka ya ɗauko wannan takardar ya walwale yana karantawa jini yana tsiyaya bayan ya gama karanta wannan takarda sai ya horo da a ba shi kyauta mai ɗimbin yawa a girmama shi a karrama shi kuma ya ce a yi rakiya ya koma daga inda aka turo shi wannan yana koya mana misalin afuwa da kau da kai daga abin da shahi nau'i na cutarwa tsakanin ɗan'uwa da ɗan'uwa yan uwantakar ta addini ga ta jini ce ko ta addini misali na shida ibnu abbasin radiyallahu an ya kasance a ra'ayi ne shi ibnu abbasin da fahimta abubakar siddiq radiyallahu an da mafi yawa daga cikin sahabbai suna ganin cewa kaka idan aka samu kaka a cikin magada to ƴan uwa ba su gado, in ga kakanka, wanka ko kaninka, uwa guda, uba guda hujji ko uba guda ba zai gane ka ba. To, amma shi kuma zaidu bin sabita radiyallahu an shi ko yana da fahimtar a kaka bai hana ƴan uwa gado, za su iya gado tare da shi. Haka Ibn Mas'udin ke fahimta. To, amma duk da haka, Ibn Abbas sai aka je yana cewa wata rana, shin shi zai dubi da sabitin bejin tsoron Allah sai ya ɗauki ɗan ta matsayin ɗa amma bai ɗaukar kaka matsayin uba saboda uba yana hana ma 'yan uwa gado amma duk da haka sai yana cewa ina fatan da a ce waɗanda suke saba mini ga wannan matsala mu haɗu tare da su a daidai ɗakin ka'aba mu yi mubahala wuce muƙabala ba muƙabala ba mubahala mubahala shi ne ku haɗu da wanda kuke da sabani da shi ka ce in ba ni abin da gaskiya ba Allah shi min kaza in kai abin da gaskiya Allah shi kaza yace to yayi burin ma a ce su haɗu su da suke da wannan saɓanin tsakaninsu sun irin wannan mubahala tsakaninsu to amma sai gashi wannan mutumin da suke da sabani da shi ga wannan matsala sai gashi wata rana an gan shi ya zo sai gashi ya rike ragamar doki ne. ya tallaba mai ya sauko daga doki dai yana girmama shi matukar girmamawa sai almajiransa mamaki ya kama mutumin da kuke da sabani da shi ga matsala fahimtar kada tashi ta sha bamban kuma har kana ganin koda ta kai a yi tsine ne ya tsakanin ku za a iya yi. To amma kuma shi kun haɗu kana darajanta shi kana mutunta shi kana girmama shi. Sai suka tambayi Abdullahi bin Abbas. Ga abin da an matsayinka tsakaninka da wani na saɓani. To amma kuma ga shi mun ga kana girmama shi girmama wadda har ta ɗauke mun hankali. Yake eh haka za umirna an naf'ala bi umar bi ulama'ina wa baraina yace haka yake don mu haka an ka hore mu mu darajanta malaman mu da kuma manya daga cikin mu kaga wannan ya bambanta da malamai masu husuma da juna ko ɗalibai masu husuma da juna ga abin da shahin matsaloli na ilimi don wani saɓani da ana iya jure mishi wanda kowa kila yana da marika daga cikin shi abu na bakwai a shafi'i rahimahullah ta'ala ya kasance saboda ‘yan uwantaka ta gaskiya da mutuntawa da girmamawa da karramawa duk sanda zai ruwaito hadisi daga imamu ahmad bin hanbali bai ma faɗin suna ne sai dai ce haddasa siqa amintacce ya faɗa muna amintacce ya ba mu labari baka jin ya ce haddasana Ahmadu bin Hanbal ko sura ne bai wadi saboda girmamawa da mutuntawa duk hadisin da zai roto gare zai ce haddasana thiqa aw akhbarana thiqa wani lokaci ya kara da min ashabina haddasana thiqatu min ashabina ko akhbarana thiqatu min ashabina wannan yana nuna karramawa da girmamawa da mutuntawa a tsakanin su duk da tsakanin shafi'i da Imamu Ahmad kowannen su yana da mazhaba dai ta kai ne kuma kowannen su yana da wasu hukunce hukunce da wasu nazarce nazarce da suka bambanta suka saba da juna amma wannan bai sa suka yi gaba ba ko kuma suka ci mutuncin junansu abu na takwas abu na amin ya rawaito daga abiwa ilin rabi an yake an zo ma ibn umar da dinari dubu goma ya rarrabe suka yan uwa sai gashi sahiya ta waye ya zo ya sai ciyawa ga doki ne bashi bashi bayan abin da ya samu na jirage ya rabe mai yan uwa da suke tare da shi wannan matsayi ne wanda da kyar a iya kai shi musamman a wannan zamani namu amma wani mawaƙin laraba da ta fata shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami kiramu ku iya ƙoƙarin gurgurta kun dan kwatanta irin abin da sun kai ku yi dan kama da su ko da kaɗan ne dan kama da manya girma ne misali na tara ada'u bin abi rabahin ada'u al-Majri ibnu abbas radiyallahu anhu wanda Aba bin Rabahin tabi'i ne Ya ce, samari yakan zo wurina ya karanta hadisi a gabana ina sauraren shi yana karanta hadisi kamar da ɗaya da duniya ban taɓa jan hadisin nan ba zan saurare da mutuntawa da natsuwa kamar da ɗaya da duniya hadisin ga da wannan samari ke karanta ban taɓa ji ne ba amma wallahi na ji hadisin nan tun uwa ɗaya ba ta ba yace wa qad sami'tuhu qabla an talidahu ummu wallahi hadisin da yake zuwa yana karanta mini tun ba a yi uwa dai ba na san hadisin amma in yazo yana karanta mini hadisin sai in yi kamar da ɗaya da duniya ba ma taɓa shi hadisin ba in saurare shi saurare da natsuwa in ba da hankali gare shi in tsaya in fahimce shi amma ba na san abin tuka ya aje shi kaga wannan ya sha bamban da ɗabi'o'in mu mu ce ba mu saurara mu ɗalibanmu ko ba mu tawazu'i ba mu kankantar da kai ga waɗanda a ɗalibanmu Allah ya gyara halayenmu abu na goma a wurin imamul buhari rahimahullahu ta'ala abu hurairah radiyallahu anhu yana sifanta karimci irin na ja'far bin abi talib radiyallahu anhu yake a wurin Imam Buhari rahimahullahu ta'ala Abu Hurairah radiyallahu anhu yana sifanta karimcin Ja'far dan Abi Talib radiyallahu anhu yadda yake karrama yan uwa ne sahabbai Abu Hurairah yake Ja'far bin Abi Talib ya kasance mafi alkhairin mutane ga miskinai talakawa ya kasance kan ja mu mu je gida ne ya kawo mana abinci mu ci kai har inda an ka kai ga idan ya kawo mana abinci mu ci za mu canya abincin mu lallashe man da a cikin tandu har mu kece tandu mu lallashe abin da Allah ya gare shi misali da goma sha ɗaya a cikin tabaka ta ibnu sa'adin game da bayanin kyawun zamantakewa na Ibn umar radiyallahu anhu mujahid yace rahimahullahu ta'ala na kasance ina tafiya tare da abdullahi ibn umar ba wani abu da inda yana iya yi ne face sai ya yi shi kuma tsakanin mujahid da abdullahi bin umar tazara shi abdullahi bin umar sahabi ne mujahid ko tabi'i ne amma yake ga mutane da shi kaga kenan mujahid yana ƙasa da shi ibn umar yana sama da mujahid yace amma duk wani abu inda shi na yi ne shi kai ne bai sa a yi mishi kuma zan zo in haura kuma sai ya gurwarar da raƙumi ya taki ƙawahon raƙumi don ya hau saboda ka raƙumi ya tashi Ka ga misali bai sa na ƙasa gare shi mai hidima ba kuma bil hasil ma a shi ka yin hidima ga na ƙasa gare shi saboda ƙanƙantar da kai wanda ke bayyanar da gaskiyar yan umantaka ta addini misali na goma sha biyu ibn muflihin a cikin wani littafin al'ada bin shar'iyya yana bayani akan isa ba dan wani akan ka ka fifita wani akan ka ga abin da kana bukata ce saboda Allah Imam ahmad yace yahya bin hilal al-warqi yace nazo wurin muhammad bin abdullah bin numair ni kai ko ke wuri ne sai ya fitar da dirhami guda hudu ko dirhami guda biyar yace kaga wannan su ne rabin abin da nin mallaka Nibbar bar shi ni wurin imamu ahmad bin hanbali sai hada dinari hudu dirhami hudu yake ce waɗannan su ne duka abin da ni mallaka ma'ana wata lalura ta same shi ya tunkari dan uwa ne na addini ko wanda yake sama da shi ko wanda yake kasa da shi ɗaya daga cikinsu ya kawo mai rabin abin da ya mallaka to na biyun ya kawo mai duk abin da ya mallaka gaba ɗaya misali na goma sha uku a cikin adabul mufrad bayanin yan uwantaka ta gaskiya daga Anas bin Malik radiyallahu an yace Anas bin Malik radiyallahu An ya kasance idan safiya ta yi yakan samu turare mai kamshi ya shawa mu hannu ne don dai gama hannu da yan uwa ya hito dai in ya gama hannu da kai kaga ba za ka ji hannunka na wani wari ba bilhasil ma ya samar da kai wani kamshi a hannunka Don ɗaya gama hannu da yan uwa yake samun turare da safiya ta yi ya sha hama hannu ne kuma turaren mai kamshi misali da goma sha hudu a wurin alfabari a cikin alkabiri wanda aka ruwaito da rijalus sahihi bayani akan kukuta da tsarkaka ta zuciya babu kulle wani a cikin zuciya ibnu abbas radiyallahu anhu ma Ya ce abi buraida al-aslami ya zazzagi Ibn abbas radiyallahu anhu abu buraida al ya ce, wani mutum ya zazzagi Ibn abbas Ibn abbas sahabi ne radiyallahu anhu wani mutum ya zo yana suka ta gaba gare shi yana zagi ne sai Ibn abbas ce, to ni ban san wani laifi gare ni ba wanda na cancanta ka zage ni in dai na san in gina karatun Kur'ani, ni kawo ga wata aya ni fahimce ta ni gane ta to zan kudurta cikin raina in yi fatan dama a ce dukkanin musulmi sun fahimce ta kamar wani fahimce ta sun gane ta kamar wani fahimce ta kuma ban taɓa jin labarin wani alƙali mai adalci ba face na yi wani ciki kuma na mai addu'a ko da ban da shari'a a gaba ne kuma ban taɓa jin labarin an yi ruwan sama ba a wani gari face na gode ma Allah na yi farin ciki alhali ban da raƙuma ban da akuya bale in buƙaci wani abin haƙi ko wata gona wata zan shuka wannan ya nuna alheri ga musulmi gaba ɗaya da kuma gaskiyar ƴan uwantaka tsakanin dukkanin al'umma ta hanyar fatan alheri da gurin alheri misali da goma sha biyar a silsilatul ahadisu sahiha daga abin suleiman darani ya ce nikan ɗauko abinci in ba ɗan uwana ina sanya abincin dan ga baki ne ina jin ɗanɗanon abinci ga makoshina abin da ke nufi a nan idan ni ɗauko abinci ne ba ɗan uwana idan yana cin abincin nan jin nake kamar ni na nake cin abincin wannan misali na bai girma da ma'auni ga gaskantar 'yan uwantaka abu na sha shida a cikin al'ada bu shar'iyya Abdullahi bin Usman mallamin Imam Bukhari Abdullahi bin Usman yace ba wani mutum da zai zo ya tambaye ni wata bukata ce na yi tsina na biya mai bukatar nan da kaina in inda ka bukata tattakawa ne a je zan tattakawa in je in kuma bukatar ba ta kammala ba sai na sa dukiyata zan sa dukiyata don bukatar su ta biya in kuma dukiyata ta kasa zan yi ƙoƙarin neman mishi gudunmuwa ga ‘yan uwa har wannan buƙatar ta kammala. In ma buƙatar ba ta kammala ba, ta hanyar neman gudunmuwa ga ‘yan uwa, to zan nemi gudunmuwa ga shugaba, zan kai matsala ce har ga shugaba, don a biya mishi buƙatar shi. Wannan ya nuna himmantuwa da kulawa da buƙatar ɗan uwa wanda ka fassara ‘yan uwantaka ta gaskiya Allah ya arzuta mai haka. abu na goma sha bakwai a tarihi bagdada ibn birarin ya ce abdullahi bin ayyashin rahimahullahu ta'ala shina da wani dan uwa wanda suke yanwa da yan kane shi kuma ana ce mai a umar ibn zarrin umar ibn zarrin yanwa da yan kane suke to dai majalisa ta hada su da majalisa ta hada su sai shi ya shiga tsakaninsu sai shi abdullahi bin ayyashin ya yi wata magana wannan magana da ya da manufar ya motsa rayuwar umar bin zarrin da manufar ya ci zarafinsa da manufar ya takaita shi ya sa mai bakin ciki da damuwa bayan ya ƙara wannan magana sai kawai umar bin zarrin ya tashi ya tafiya shiga gida ne bai mai da mai da ko kalima ba jim kaɗan sai ga abdullahi bin ayyashi ya dawo yana kwankwasa gidan dan uwa ne sai Umar bin Zarri ya ce wane ne ya ce ni na azzalumi in shigo unzur wane ce wane ne ke ni na azzalumi in shigo ma'ana ya zalunce shi ya gaya mai magana da zaka ta baɗanta mai ne ko da ta bai bakin ciki ko da ta kai tashi ya shigo bisa ga na ya hema amsa kenan shigo kana abin ya hema udkhul maghfur Allah shigo na yafe maka yayi da na sani shi ibnu ayyashin sai shi Umar bin Zar ya ce wallahi ba wani abu da zan saka ma wanda ya saba ma Allah ta hanya ta illa ni kuma in yi kokari in bauta ma Allah ta hanya ne ma'ana yana cikin fasara ƴan uwantaka ta gaskiya idan mutum ya sa'a ma Allah game da kai to kai ka kokari kawa Allah da'a game da shi ya gaba da kai ya kyale ka bai ma magana ba bai ma sallama ba to kai kai mai magana kai mai sallama abu na goma sha takwas Umar bin Abdul Aziz ya shiga masallaci wancan da muka kawo farko farko shugaban kasa na musulunci gaba ɗaya wannan zamanin ya shiga cikin masallaci ba fitila akwai duhu sai ya kwanta don ya huta ya gwanda cikin masallaci da dare ba a fitila ga sai wani mutum ya shigo cikin masallaci yana a cikin masallaci sai tuntube da kawar shugaban kasa sai shugaban kasa ya farka ce wani na sai shi wanga da ya shuri shugaban kasa cikin duhu sai ya ce mai kai mahaukaci kake ya ce ma shugaban kasa sai ce a'a ba mahaukaci nake ba akwai wani dogari da suke tare da shi sai zaburo ya horma wancan sai shugaban kasa ce mai a'a kada ka ce mishi komi kakkai mai komi iyaka ya tambaya mahaukaci nake na ce ba mahaukaci nake ba sai ni kuma shi kenan kaga wannan ɗabi'a kenan ta yahewa da jinƙai da rahama Umar gaba ɗaya sai yammace da matsayi ne yan hita batun daraja dai Umar bin Abdul Aziz saboda tausaya ma ɗan uwa ne a musulunci da kuma yin abuwa ga abin da ya gabatar. Misali da goma sha tara daga Ubaidullah bin Abil Wasimi al-Jammal yake mun zo wurin Ibrahim bin Musa bin Zalha bin Abdullah dan mu kai mai neman gudunmuwar wani dan uwanmu da aka biya bashi. Wani dan uwanmu ya ci bashi har bashi ya yi mai yawa. Sai muka zo wurin Imran bin Musa. muka ce mai ga abin da an tafi da mu wani dan uwanmu ne bashi ya yi mishi yawa muna neman gudunmuwa. a fitar da shi daga kangin bashi sai imran bin mota ce to ku zauna ta kwan sai ke ma yaren gida ne a yi ta kawo abinci aka yi ta kawo abinci ana jerawa a gabansu aka yi ta kawo abinci ana jerawa a gabansu wancan an kammala jera abinci ce to ku ci abinci ta kwan ku sha ruwa ku huta sannan mu tattauna suka ci abinci suka sha ruwa sa'annan yace to nawa ne bashin suka ce ana biyan shi dirhami dubu goma dubu goma aka biya dai dirhami dubu goma wanda dirhami uku za su kama kusan dubu goma sha tara yau dirhami uku dai canjin su da kuɗin Najeriya a yau zai ta zama dubu goma sha tara to kaga dirhami dubu goma dubu goma ya ba su a biya mai bashi sannan kuma ya kawo dirhami dubu biyar ya ce kuma a je a saya a iyali ne abinci bayan kudin biyan bashi wannan misali ne da ma'auni na ɗayan awantaka ta gaskiya da za mu riƙa mu kwaikwaya daga magabata Allah shi musu rahama abu na 21 Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya kasance idan ya bar ganin mutum daga cikin yan uwa ne ya ga wasu haɗu masallaci ba wasu haɗu makaranta ba wasu haɗu wani taro na addini ba ko na mu'amala to zai tambaye zai tashi ya taka ya zo gida ne sai ya tambayi hali ne me yake ciki idan ya sallama mai ya zo a gaisa sai shi wannan mutumin zai shiga gida sai hasala da zuriya kare goya dai ko wani yaron gidan sai damka mai cikar kuɗi ya ce ka shiga cikin gidan nan boye ka damka ma uwar gidan wannan bawan Allah ka ce ta ci gaba da lalurorin gida amma ka ta faɗa mu wannan mai gidan ta ci gaba da lalurorin gida kaga anan mun fahimci yan uwantaka ta gaskiya da ma'auninta a idan ka bar ganin mutumin da kuna haɗuwa a masallaci mutumin da kuna haɗuwa a wurare daban-daban to abin da ya haƙƙin yan uwantaka ta gaskiya ka yi ƙoƙarin bincike ne ka tashi ka zika gari ka zo gida ne ka bincika lahiya yake ko ba lahiya yake ba wani uzuri yake ciki sa'annan kuma idan kana da abin da za ka taimaka mai da wata kyauta wadda ita kyauta tsakanin yan uwantaka tana ƙara dankun yan uwantaka tana saurin yan uwantaka kamar da manzo Allah ya ce ku yi kyauta a tsakaninku saboda kyauta tana cire damuwa kada a ɗaibe wato jiwa abu na ashirin da biyu misuwar bin lawarra rahimahullah ta'ala ya ce bai yiwa in ce ina son mutum saboda Allah sannan kuma in hana mai wani abu na duniya don Allah ya yi duniya ba a ma kamanta Allah da duniya to duk wanda yake dan uwanka na don Allah to bai kamata duniya ta gama ko ba shi an misalin da misra yake sai ya kawo muna in dai yan uwantaka ta gaskiya da ta don Allah to bai kamata duniya ta nan ƙasa ta ba ba dai har ta rusa ta gaba dai abu na 23 yazid bin abdulmalik bin marwana ya samu wata riba a bangaren wasu ayyuka ne na noma ko na kasuwanci ya samu wannan riba mai yawa sai samu cikuna irin na wannan lokaci irin cikun da ake sa ko babba ko sunanna? sai ran akan kasa wannan riba ya sa ne ya kulle ya sa ne ya kulle yana aika ma yan uwa ne yace don saboda ina jin kunya Allah ina roƙon ma dan uwa na aljanna ka roƙi Allah aljanna kuma ka roƙa ma yan uwanka aljanna sannan kuma ya zama wani abu na duniya ya gama za ka yi addu'a ga roƙi Allah aljanna kuma ka sa ƴan uwanka mafi yawan musulmi yana da ya ce wali jami'il muslimina to kalimar nan ta wali jami'il muslimina abinda ka roƙa na aljanna ko wani alherin duniyar lahira ka ce da dukkanin musulmi to in har kana iya roƙon ma ɗan uwanka musulmi aljanna da ta komi tsada ta komi kima ta komi daraja to ya za a yi kuma wani kwabo ko sisi ko wata mu'amala ta duniya ta zo kuma ta nakasa uwan uwantaka ko ta rosa ta. abu na shirin da hudu hasar albasari rahimu Allah ta'ala ya kasance idan ya bar ganin wani dan uwa nasa to zai zo gida ne in bai nan ya aika a kira wa ‘ya'ya ne ya yi magana da su ya faranta musu rayuwa in kuma yana ya yi musu addu'a kuma ya ɗauki wani abu irin wanda ya raka so na ƴan kyauta haka da ya riko musu zai ya ba su in kuma yana nan su zauna da wannan dan uwa su tattauna ya tambaye shi matsaloli ne ya tambaye mafarin rashin gani ne su gaisa bisa ga ya kai mai ziyara don binciken yanayi ne sannan ya kama hanya ya komo zuwa gida wannan ya kama da wancan da ya gabata abu na shirin da biyar bashir bin mansurin ya kasance idan wani mutum ya ziyarce shi daga cikin yan uwa ne zai tashi ya mai rakiya har ya zo ya kama likkawar raƙuma dai ya rike ko don raga matoki ne har ya hau saboda kantantar da kai da girmamawa da karramawa irin ta yan umartaka wanda ɗabi'a ta ƙanƙantar da kai ka mu'amalanci wanda a ƙasa gare ka mu'amala kamar shi a sama gare ka ɗabi'a ce da take sa soyayya inda babu ta kuma ta ƙarfafa soyayya inda akwai ta. za ka ga wani mutum ko mai dukiya ne ko mai milki ne idan Allah subhanahu wa ta'ala azurta shi mu'amala ta kankantar da kai bai daukar kai ne komai to za ka ga ko mai baka wani alheri ne ba za ka ji cikin ranka kana so saboda irin matsayi ne ga dukiya ko matsayi ne ga wani milki, ko wata alhorma amma baka ga ya dare maka wanka ba baka ga ya cince maka ba ba a ga ya kaura kai daga gare ka ba yana tarban ka da fara'a yana sakan maka huska to wannan zai sa ko da bai baka wani abi ne ba za ka shiga a cikin rayuwarka misali na ishirin da shida طلحة Ta'ala, المسرب رحمه zo wurin ummu 'imara bin إمارة ya kai mata abinci. da sutura da kuma wata kyauta hakan da yakan yi haka ne bayan ɗanta da suke abota da shi ya mutu da shekara goma ma'ana suna abutaka da ɗanta bayan rasuwa wannan ɗan ya ci gaba da ya lallaba ya zo gidanta ya gaishe ta ko aboki ne wanda ya rasu ya zo ya gaishe ta ya kai mata abinci da sutura da ‘yan wata kyauta haka irin ta sabulun wanka wanki da sauransu ya riƙi haka har tsawon shekara goma bai fasa ba. Wannan husnul karami da husnul ahadi, kyawun waiwaya baya, uwar aboki ne da sun kai zamantakewa ta don Allah ta gaskiya, to zamantakewa ta don Allah ta gaskiya bai sake ta ba bayan an da wancan abokin nashi ya juya ma gidansu baya ya yi wani dangi ne a yana kulawa da uwa ɗai tun daga radde da su har zuwa tsawon shekara goma yana kai mata abinci da sutura da sauran kaya irin da kyautatawa. Misali na ashirin da bakwai, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala ya gamu da wasu daga cikin yan uwa ne. Da ya gamu da wani daga cikin yan uwa ne, suka kai sa akan hanya kuka tattauna, daga baya sai za su rabu Hassan ya gabe da wani abin da zai ba wannan dan uwan nashi sai cire rawani ne ya bashi rawani gaba ɗaya cire ya bashi shi ta daga nan ba rawani kun karanta a cikin riyadu salihina Abdullahi bin Umar ya ga ɗan abokin Umar shi ma ya bashi jaki da rawani kyauta ko a cikin riyadu salihina to wanda yana gaskanta kiyayewa da kulli wanda Allah ya kulla na ‘yan uwantaka tsakanin juna ta jini ko ta addini da kuma ba da cikakken kulawa gare ta da hattara da kasta katse ko kuma ta zama tafi lilanta. Abu ne shi da takwas a darajojin Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala abi bakar almarwazi ya ce baban abdullahi ya ce mini ya ambaci wani mutum daga cikin talakawa ya ce ka je wurin shi ka ce mai me yake bukata a yi mishi amma ga turare ka fara kai mishi ma'ana imamu ahmad bin hanbal abubakar almarwazi ya zo wuri ne ya ba shi labarin wani mutum da yake cikin yan uwa talauci ya addabe shi matsuwa ta tanke shi sai Imam ahmad bin hanbal ce to abin da za a yi yanzu ka ce ta ka fara tambaya ce karkashin kasa bai san ni turo ka ba da mi da mi ya ka bukata amma kafin komi ne ga turare ka rika ka kai mishi kaga wannan yana nuna idan aka ce aka lissafo abubuwan da wannan dan uwa ke bukata wanda yana cikin matsuwa to imamu ahmad bin hanbal zai iya kokari ne wajen sassafta mai tsarmin talauci da tankiyar matsuwa haka ya kamata mu kasance tsakanin mu da yan uwanmu to in irin aljannar da wayannan bayan Allah suke so irin ta muke so inda suka za su shiga don muke son mu shiga rahamar da za su zama da ita a wurin Allah ita kin muke fatan mu game da ita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala misali na ishirin da tara Aliyu bin al-Husaini Zainul Abidina ya shiga wurin Muhammadu bin Usama bin Zaid don ya zo kai sai bai da da Usama ya ganshi sai kama kuka yace me yasa ka kuka yace abin da yasa kuka ina tunani akan bashin da aka biya ta yace bashin nawa ne ake biyar ka yace ana biya ta dinari dubu goma sha biyar wata riwaya ta ce dinari dubu goma sha bakwai sai aliyu bin husaini zai da abinina ya ce to dan uwa na ka kwantar da hankalinka wannan bashi da aka biyar ka dinari dubu goma sha bakwai na ɗauke maka shi yana a kai na nizan biya shi kaga wannan ya shigar da farin ciki mai ƙarfi ga maras lafiya dan uwa ne kuma ya karfi dankon zumuntaka da zamantakewa ta don Allah subhanahu wa ta'ala za ga talatin daidai alhassan albasir ya hayyau rahimahullah ta'ala yake ɗaya daga cikinmu ya kasance yakan zama mamayin ɗan uwa ne ga iyali ne bayan ya mutu har tsawon shekara arba'in ya salam ɗan uwa ya mutu tun daga mutuwa ta yi har a shekara arba'in mata ne da 'ya'ya ne duk wata bukata da ya kai tsaye shi musu ba ta kasa ba ba ta hwada a ƙasa ba saboda ƴan uwantaka ta gaskiya ta addini tsakanin da ƴan uwa shekara arba'in hasan da ya ce mutum yakan shekara arba'in a kabari amma iyali ne ba su fasa samun abin da suka samu ba sanda yana da rai watakila ma abin da aka tallafa musu da shi sanda ya rasu sanda yana da rai bai iya samu da don bai da karfi ne kaga ɗabi'a ta kulawa da ɗan uwan da ya rasu kan abin da shahi mata ne kan abin da shahi ‘ya’ya ne ɗawainiyarsu abincinsu suturarsu makarantar yaya ne tarbiyyarsu tsawatawa wannan yana cikin aiki da ɗawainiya da ka fassara tabbacin 'yan uwantaka ta gaskiya don Allah. Saboda haka kan mu da 'yan uwanmu da suka bar mu a wannan gida suka fuskanci gidan gaskiya. Misali da talatin da ɗaya, Mujahid almajirin ibn abbas yace na kasance ina tare da abdullahi bin umar ina nufin in yi mai hidima amma sai ya rike da shi ke mai hidima idan suka tashi tsaye maimakon mu sha shi duka ya ɗauko takalmin abdullahi bin umar ya azamai sai abdullahi bin umar shi mun zama zai ɗauko takalmin mu sha ya Ka kadiri ko irin tazaran da a tsakanin abdullahi bin umar da mujahid abdullahi bin umar na farko dai sahabi na duk wanda ba sahabi ba bai cimma sahabi shi ko ta tabi'i na amma da gangan suka yi wurin girmama juna ko da yake ayyana wa Abdullahi bin Umar ya rike shi wurin girmamawa in ruwa ne zama ya ɗebo kafin ya ɗebo Abdullahi bin Umar ya ɗebo musu wannan na nuna kankantar da kan malami ga waɗanda suke ɗalibansa abu na talatin da biyu Umar bin Aziz rahimahullahu ta'ala yana neman nasiba daga Amr bin Muhajir. Umar bin in can da muka yi bayani kusan karo biyu ya sake dawa karo na uku. A matsayinsa na shugaban ƙasa shi ka cimma malami da kai ne ce malam kai min nasiba. Yi min wa'azi in gyara halina. To da kai ne ya zo cimma Amr bin Muhajir yace ya kai amru bin muhajir ina ka don Allah in ka gana karkace ka taro ni wannan gaba ta in ka gana karkace ka taro ni ita ce mahi muhimmanci a cikin yan uwantaka ta don Allah kamar da manzo Allah ce a hadisi mumini shine madubi na mumini dan wani misali idan ka tashi da shahi akwai miyan kwana ga bakinka kila ka sha kunu ga shi nan gaba ta ko kura mi ko a kowane kwan sau da yake ka idan ka ɗauka madibi ka diba to wannan madibin shi zai gwada maka wata matsala da aka ka wanda bai kamata ka hita cikin mutane da ita ba to haka musulmi yake ga musulmi dan uwa ne ya zama idan ya ga wani abu wanda ba daidai ba ya faɗakar da shi kamar yadda madibi ka gwada maka cewa to nan ma akwai matsala nan ma akwai matsala kakka ta cikin jama'a ai yanka. to aka kamata musulmi ya zama musulmi dan uwa ne kamar madubi ga mai duba madubi don ya gyara fuskarsa to shine sarki shugaban kasa a Umar bin Abdul Azizi shika Umar da Hadabi ce ma malamin sa bin Muhajirin in ka gana karkace ka taroni a shekin a sai ya wata ta gaskiya mu yanzu da in mun karkace a taro mu kuma wanda ya ga mun karkace shi taro mu din ka ga mu ya karkace ka kyale shi ko kuma kai ke an karkata ka an taro ka ka kita ruwa ko ha ga lai wanda ya taro ka wanda yana cikin kulli na zamantakewa da ƴan kwantaka da don Allah subhanahu wa ta'ala kakkai wushi don an yi maka nasiba kai ko da za ka yi nasiba kakkai nasiwa cikin surar kunyatawa ka zama mataki ga yadda za ka tsara kalmomin nasiharka kuma ka yi la'akari da lokaci ka saboda za ka da wannan sako na gyara da nasiha ga ɗan uwanka musulmi kai ya zama wurin ba da nasiha shaidan ya shiga ƙarƙashin kalmominka ya yi amfani da su ya tunzura ɗan uwanka ya shifka ƙiyayya tsakaninku. Abin talatin da uku Abdullahi bin Imamu Ahmad Abdullahi ɗan Imamu Ahmad bin Hanbal yace lokacin da an ka samu musiba aka danna sa gidan yayi a wancan zamani an samu sarakuna masu zalunci da suke cewa sai malamai sun yadda Qur'ani halitta ne Imam Ahmad bin Hanbali ya bijire da sauran malamai Allah ya saka musu da alkhairi aka kai Imam Ahmad bin Hanbali gidan yari bayan yarda gidan yari aka sako shi to istihaqa bin Rahuwaini yana can a shan siriya saboda haka shi imam bin ahmad bin hanbali sai ka cewa in ya tsaya gida in ta haka min wai a siriya ya ji labarin ya haka gida yari ta hawa zai yi da can ya to ya mai barka kawai sai ya wuce siriya ya kama hanya ko da ya isa siriya cikin dare an ƙara sallar isha'i ya shiga wani masallaci yana na cikin masallacin nan sai gashi an sako da ruwa da hadari mai duhu da kida da tsawa sai ga mai kulle masallaci ya dawo masu kulle masallaci suna cikin kulliya suna cikin kulliya to kace kai ba Allah ka hita yace shi ba ko yake bai san inda ne na bayan Imam Ahmad bin Hanbal ba mai mazhaba Hanbaliya yace shi ba ko ne bai san inda zai na bayan. ga duhu na dare ga duhu na hadari ga kida ga walƙiya karuwar gaba. sama haka nan suka tursa sama imamu abu bin hanbali suka ce in ka hita ba mu gishe ka ga babu girma ba azumi gina dawo sai tashi ya hito ya kama haya yana haya ana mai ruwa ga shi da ga walƙiya sai yana haya ya kinta ga wata garka sai wani mutum yana cikin gida sai ya cinga wucewar mutum sai ya taso sai kai ba Allah ina kai cikin dare ga ruwa ga tsawa ga shi da ce a ni ba ko nike ba ko nike ban sai inda ni ba da dar masauki ke ce shigo sai ya shigo aka sa cikin wani daki aka ɗauko mai tuwayi aka ce cire waɗannan cikakki ya sa waɗanga sannan aka ɗauko irin abin da itace aka haɗa aka hasa wuta don ya ci mami. ya ci da hoso ko saboda sanyi aka kawo mai abinci wannan mai gina yanzu suna zaune suna hira da ya ce mai bawan Allah daga yana tun da yanzu tuna suna can daga nesa ba su iya gane fuskokin juna ya ce daga gari za nake na zo nan ne don in samu wani bawan Allah ya ce sunan sunanka ya ce Ahmadu bin Hanbali a sunana ya ce ni ko ni na isa haka bin rahawai kaga inda yake da dama gida ne yau don kai ya cin mai mai barka da hitowa da gidan yayi ya same shi da kai ne har ƙasar Siriya don ya hudar da shi. Kuma shi irin karinci. Wannan ya fassara ko da bai san Imamu Ahmad bin Hanbali na ba haka zai yi. don sanda ya shigo da shi gida ne ya ba shi sutura ya saki da shi ƙasa ya kawo mai abinci ya hasa mai wuta don ya shi dumi sannan duk bai san Imamu Ahmad bin Hanbali ba. Kaga wannan ya nuna ‘yan uwantaka ta addini da kuma gaskiya a ‘yan uwantaka ta addini. Da karrama ɗan uwa, misali na talatin da hudu a tarihu Bagadada, wata wani Mausuli ya zo wurin abokinsa ana ce mai Isa Annajjar, sai bai same shi ba. Da bai same shi ba, sai ce ma boya dai, da ya sallama boyar ta hito. Yake ina mai gidanki Isa Annajjar, ta san shi, kuma ta san aboki ne da. ta ce bai nan ya ce to ta yi gida ne ki ce a ba da cikka ta a kawo min aka ɗauko mai cikka ta ya diba cikin cikka ta ya ga yan kuɗi hakan da sai ibi yan kaɗan na lalura dai sai ce a mai da cikkan da isa ya dawo boye ta faɗa mai ya ce wallahi in dai daga kira an yi haka za a iya wata ki saboda Allah ko da ya shiga cikin gida ya bincika ya ce malalle haka an kai ta ga goya ta zama da ya sanar da Allah ta tashi daga bauta wannan babban misali kenan na ƴan uwantaka ta don Allah duk da wannan martaba ta mai nisa matsayi na mai tazara tsakanin yanayin mu na yau da irin wannan matsayi na koli da koli na 'yan uwantaka ta don Allah bai haisu ka za ta zama nera ɗan uwanka na don Allah nera dai za ta zama ka ya zama kai shi ne shi kai ne ba bambanci wannan matsala za ta tsawo amma kamar da faɗa farko ba ta shabbahu ilan da kuno mislahum ku yi kokarin dai dan kwatantawa ko da ba ku kai kamar su kaka ji a zuwa a bayan Allah na wakacin musu to kai ba bayan Allah ake ba kai ba bayan Allah ake yi kokari ka dan kwaikwayi bayan Allah ko da kaɗan kaɗan abu na talatin da biyar imamu Abdullahi Abdurrahman bin Abi Laila shi ma bi ne Abdurrahman bin Abi Layla yace ban taba gardama da dan uwana ba dan uwana bai taba hadin magana ne mai gardama ba aka ce saboda ni, ya kai Abdurrahman bin Abi Layla yace saboda dan uwanka in kai ya gardama da shi ɗayan biyu ne ko dai ka karya ta shiga abin da ya faɗa ko kuma ka fusa shi to ban sai in kai dan uwana kuma ban son in fusa ta dan uwana to kaga ashe da cikin ƴan uwan zaka ta gaskiya ka bi hanyoyin da ba za ka karanta ta dan uwanka ba ka bi hanyoyin da ba za ka yi mafarin ko dalilin fusa da dan uwanka ba wannan shine cikakken fasara da ƴan uwan zaka ta gaskiya wannan bayani ya zo a cikin littafin al'adabu shar'iyya misali na talatin da shida da ma'auni na ƴan uwantaka ta gaskiya imamu ahmadu bin hanbal tsakanin shi da haka bin rahawayh can da ya zo ya ziyarta akwai sabani ga al'amura da yawa Ahmad bin Hanbal yana da fatawa fatawa fatawa wacce sa'a ma haka bin Rahawai haka bin Rahawai yana iya ganin abu kaza ne Ahmad bin Hanbal ya gaba haka bane shi ba ya faɗi nashi nazari kaga akwai sabani tsakanin su na fahimta fatawar ba bata zo guda ba amma duk da haka imamu da bida Ambali yana cikin ɗalibai ne yake cewa ba za a iya hawan gada ba daga hurasana a tahi Siriya a samu wani mallami wanda ya kai ga isa haka da wai Ma'ana wannan mallamin da yake sa a mishi ga mafi yawan fahimta ta yi shi ne yake yaba gaban ɗalibai na ta ba wani mallami da za a cimma a can inda za a wanda ya fi wannan mallami kaga kasantuwar sun bambanta ga ra'ayi sun saba a fatawa wannan bai sa ya zarge shi ba a gaban ɗalibai ne bale ya soke shi bale ya yi ƙoƙarin nisantar da ɗalibai ne daga gare shi saboda haka yana cikin yawan wata gasa gaskiya ka yi ƙoƙari a matsayinka na almajiri ko malami a malami ya yi malami ɗan uwa ne gaban ɗalibai ne almajiri ya bi almajiri dan ruwa ne gaban yan ruwa ne wannan yana sa wato yan uwan suka sa gaskanta kuma yan uwan yan uwan ya kara karfi a tsakanin su abin da talatin da bakwai hadibul ya roto da isnadin sa daga abdullahi bin abdul karim yace naji imamu ahmad bin hanbali ya ambaci ibrahim bin sahamada yana gincira haka sai ya ambace sai ta yi zanne yake ba a ambatan manya kwance Ibrahim bin Zahmana bai kai Ahmad bin Hanbali ba a fagen ilimi amma da Ahmad bin Hanbali ya zo yana ya kawo ga bayani sai a mace sura ne sai ta da zanare ne yace ba a ambatan manya kwance kaga wannan ya nuna mutuntawa da darajantawa ba ma gaba gare shi ba wannan yana ba da cikakken fasara gaban ɗaliban Imam Ahmad cewa kasu walaƙar ga wani malami in ba malamin su ba kan su ce a babu mai kira babu mai girma babu mai daraja sai malamin su a dukkanin malamai masu girma ne masu daraja a wurin su wannan ita ce ɗalibantaka ta gaskiya kuma wannan ita ce zamantakewa da ƴan uwantaka a abin buga misali tsakanin 'yan uwa abu na talatin da tara a tajiddinin sufi babban malami ne a cikin mazhabar shafi'iyya yace ina zaune a cikin zauren gidanmu sai kare ya shigo kare da kare ya shigo sai shi ta tafi da soki sai ya tsawaci kare ya kore shi da gauki, sai ce mai kai ta kare dan karya. sai baba na yana ji sai to ce bisa ka da wannan magana kawai ka yi sauti ko kalima wadda za ta sa kare ya fita babu bukata da ta kace mai kare dan karya nan abin da ya kamata mu lura shi kare da ya ce ma kare dan karya uba ne ya mai musu babu bukata in dai ish aka ce maka dai ka ce mai ish kawai ta yafe in kuma as aka ce maka dai ka ce mai as ya ta yafe mana ko ba haka ba babu bukatar ta kace mai kare dan karya wannan kalimar babu bukatar ta wannan yana nuna idan za mu yi magana da yan uwanmu bisa ga fahimta da ‘yan uwantaka ta gaskiya da ma'auni na kirki, kada mu yi amfani da kalimomin da babu bukata da yin wayanda su babu bukatar yin su kuma bilhasil suna iya kawo sanadiyar su gurgucewa ko sassabewa ko sassabcewa ko na kasar wannan ya giya ta ‘yan uwantaka. In ya zama karema bai kamata a yi amfani da kalimomin da babu bukata game da shi ba. To balle ga ɗan uwanka na addinin musulunci balle dan ka na jini ka wakance shi da wasu kalmomi masu muni abu na a sha'abi rahimahullahu ta'ala sha'abi shi ma tabi'i ne babba ya rayu tare da Umar dan Khattab radiyallahu anhu wani mutum ya zo yana zagin sha'abi yana faɗin maganganu na batanci da rashin kirki da mutunci gaban sha'abi kun san abin da sha'abi yake mishi ya ce ya kai bawan Allah in dai maganganun da ka faɗa game da ni haka suke Allah shi gafarta mini ya ba ni iko in gyara in ko maganganun da ka faɗa game da ni ba haka suke ba Allah ya gafarta maka Allah ya yi maka abin da ya ce mishi kenan sai ga mutumin ya ci kunya ya yi zukum ya yi zurun sai ga shi yana zargin kai Abu Dardai sahabi ne yake inna la nukaji'u man asallaha sina bi aksara min an nuti Allah ji mu babu wata hanya da za mu saka ma wanda ya sa'a ma Allah game da mu da wanda ya sa'a ma Allah game da kai babu wata hanya da ya kamata game da shi irin hanyar kai kawa Allah da'a game da shi kai kawa Allah da'a game da shi ya sa'a ma Allah saboda kai to kai ko sai ka ba Allah da a saboda shi haka ya kamata mu kasance don mu rabota da abin da sun rabota da shi Allah ya taimake mu akan ɗabi'an zuwa da wa'annan dabi'o'i masu kyawu abu na arba'in daidai Abdullahi bin Zubairi an san irin hayaniya da sa'abani da fitinar da a tsakaninsu da Muawiya bin Abi Sufyan to amma duk da haka akwai makwabtakar gona tsakanin Muawiya da Abdullahi bin Zubair. To shi Muawiya idan ma'aikata ne suka zo gona ce wurin aiki sai suna shiga cikin gona Abdullahi bin Zubair suna cutar da shi. ma akwai sabani tsakanin an gane ko saboda mu a shi Abdullahi bin Zubair shi aka so awa mubai'a a Makka ko aka ma fara yi mai amma saboda wani rikici sai sa wannan aka dakatar da shi ta hanyar Muawiya. radiyallahu anhu shi ma'awiyar sahabi ne shi ma abdullahi bin zubair sahabi ne Tau, da ya zama suna makwabtakar gona sai ma'aikatan ma'awiya suna shiga gonar abdullahi bin zubair suna fitar da shi sai abdullahi bin zubair na rubuta takarda ya rubuta takarda kun san mu'awiya wace ce kowa dai hindu wanda ta sa'a kashe hamza kuma tabbata kirji ne ta yadda an da daidaici lokacin mu ta musulunta ba amma ya samu musulunta da mijinta Abu Sufyan da ita rasul musulunta in ka ambace da da kace radiyallahu anhu in dai ba dan shi kake ba radiyallahu anhu eh? anhu ba radiyallahu anhu ba an gane to sai shi Abdullahi bin Zubair ya dauka daga dana rubutawa yana cewa wasiƙa daga Abdullahi bin Zubairi zuwa ga Mu'awiya ɗan Hindu mai cin antan mutane. Shi sahabi na wancan sahabi na kuma tun musulmi na. Wasiƙa daga Abdullahi bin Zubairi zuwa ga Mu'awiya ɗan Hindu mai cin antan mutane. Kawa ka magana suna shiga cikin ta su nemi da banda. Idan suka sake abin da bai da kyau zai faru tsakaninmu. a kawo ma'awiya shi a shugaban kasa sannan ya karanta wasiƙa sai ya rubuta takarda ya ce daga ma'awiya ɗan hindu mai cin antan mutane zuwa ga abdullahi bin zubairi ɗan jikan abubakar ɗan asama wadiyar abubakar kaga ya mutu shi ya ce ina shaida maka bin tsakani da allah wannan gonar tauna baka ita ka game da saka yana karanta daga daga kawai sai da aka aiko mai takardar ya buɗa karanta ya an kai sai so kai kawai ai da iya zama wa sai da tatta ko yace sham ya cimma wa auya yana makka zuwa sham makka zuwa sham wa kamar zai ta san mu kusan kilomita dubu kilomita ɗari bakwai kilomita ɗari bakwai ko zuwa ɗari takwas haka. Sai ya zo cin mishi ya ba shi hankali suka gaisa suka mai juna ya yi kuka ya roƙe shi gafara to kaga wannan misali ne na yan uwantaka ta gaskiya da kuma juriya da hankali tsakanin wanda aka tutar da wanda shi ya tutar. mafi girman misali mafi babban ma'auni shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam yana buga mana misali da wani annabi daga cikin annabawa da jama'a su suka buge shi suka fasa fata dai suka jinin ta jiki ne yana shawar jini ga wasu kaɗe da cewa Allah ka gafata ma jama'a ta ba su sani ba unzur a matsayin na annabi an buge shi an fasa fata dai an fitar da jini yana shafar jini yana roƙon ma wanda suka yi wannan aiki gafara na arba'in da na arba'in da biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi rabo wannan sanane ne a wurin musulmi bayan ya tsara rabo sai wani ya ce wallahi wanga rabo ba a yi adalci ba annabi shi ya rabon da kai ne ba kuma a gaban sa ya faɗa ya ce wallahi wanga rabo ba a yi adalci ba fuska annabi ta yi jajin saboda fushi ya ce ta Allah shi wa annabi Musa rahama an cutar da shi fiye da haka kuma ya yi hankali daga nan sai annabi ya ce komi ba wannan mutumin da ce a rabon da annabi bai adalci ba shine kakan hawarijawa da rafilawa da yan shiya Allah ya kare mu daga zuriya ne an ka samu kyankyasar wanda so ha kashe Umar so ha kashe Usman radiyallahu anhu Ha Aliyu ma ba su bari ba abu na arba'in da uku labari ya isa ga wani bawan Allah cewa wani dan uwa ne ya ci nama da ya yi ba sai ya magana sai bai sai sai kwando na apple kwando guda cike da apple ya tadda zagoci a dai a kai mishi a kai ba wanda ya dumi ne bai na wanda ya ci nama ne za a kai aka ce ga kwandon apple in jiwa ne sai ka mutu ne biya mawari ne a dalili ni yawa wani ha shiga ai komai kwandon apple ba ha kwando mangoro ba ko albasa Kwando apple zai so ta takwancin mai ya yi godiya cewa ne an kai mini kwandon apple aka ce in ci ka ina godiya ko da gaske amma ni ban san wani karrama da ma ba wanda cancanta haka mai wannan ya ce a labari ya iso mini cewa ka ɗibi ladaka ka aika min ladaka saboda in ka ɗibi mutum bai nan ba ladaka za a ɗiba a bashi ba ranar alkiyama wurin biyan bashi a yi ladaka za a ɗiba a bashi ce na samu labarin ka ɗibi lada mai yawa cikin ayyukan ka kyakkyawa ka aika mini saboda haka ne ya kamata in baka tukunci saboda Allah bai karantar da shi ba bai sa shi waiwaya ba bashi tunanin shi gyara abu na arba'in da hudu wanda ne na ƙarshe ibnu taimiyya rahimahullah ta'ala Ibn taimiyya wanda ya zamna gidan yari shekaru saboda zaluncin shugabannin wannan lokaci da zaluncin mallaman wannan lokaci miyagun mallamai mallaman miyagu suna da fuska suna da magana suna faɗi a jiya wurin shugabanni sai su zo su tura shugabanni ga wannan bawa Allah ce ai ya ce gaba ai shi ka ce gaba ai suna gani gare shi suna kiciki da makirci a wurin shugabanni sai a dauke shi a sa gidan yari a gidan yari ya da sai ne alfatawa wanda yayi cin kinzu 30 talatin talatin da wani abu ɗaya biyu uku in an jera shi ya tsawon yaro na ƙarami a cikin da ya rubuta shi to waɗanga mallaman da ka sa a ɗarme shi su sa a walaƙanta almajirai ne akwai sanda an ka sa an ka aza ibnu kayyin bisa ga rakuni an kai mai askin kwalba an ka shaha mai wani mai mai zahi an ka aza shi bisa rakumi ana yawo da shi cikin gari ana mai taba kaka ibn qayyim ko kun san ko wani ne ibn qayyim baka san ya kalli tsohon da ya rubuta ba shi albajiri na hannun dama ga ibn taymiya a takaice ne wannan lokacin an wulakanta su an musguna musu an wahalshe su a kwana a tashi in ji Allah sai wannan gwamnatin ta durkushe ta kitse ta tarwatsa sai ga shi masoya ibn taymiya sun an shi yau su a shugabanni su ka faɗi a jiya sai suka jawo ibn taymiya a kawo shi kusa gare su eh, eh, eh, ibn taymiya da ibn qayyim suka jawo su ga ibn taymiya ga ibn qayyim da sauran almajiran su yau su ka faɗi a jiya waɗancan na can su ko suna zulumin min da biyo baya kun zama da an gani sai wannan shugaban ƙasar na wannan lokacin sai yake da ibn taymiya ce to malaman da mun san irin ta'asar da sun kai ƙasar da mun san irin ɓarnar da sun ka tafka a wannan ƙasa don haka za mu sa a bi su guda guda a ɗan su gidan yari wasu kuma in sun cancanci kashi a kashi sai da jami'a ɗaya za mu yadda ya ce a'a ya za a kashe mallamai mallamai ka san matsayin mallami a wurin Allah ka kashe mallami ko ka tashi gidan yari ya ce to ni daga nan mun raba hanya da kai ya ce mu shugaban kasa ya tashi zai tashi dawo dawo ya ce malam ka tuna waɗanda malaman su da suka yi ta ana ba ha kashi ana sa a gidan yari ana sa ɗalibanka ya ce ai musu gane ba kure na sun kai wannan haka aka yi malam ibn taymiya ya hana a sasu gidan yari su da sun kasa an ka sashi gidan yari ibn taymiya ya hana a guje su su da sun kasa aka guje shi ibn taymiya ya hana a walakanta su su da sun kasa aka walakanta shi wannan shine gaskiyar Allah da ya kamata zama cikin zuciyarmu wannan ita ce manufa da Allah ka nuhin koyi da ita dole sai mun haɗar da zukatan mu mun yi tsakani da Allah yace ai wayannan malamai yana yiwa su gyara kuma su amfani al'umma yau in ka kashe su idan za ka samu mutane wasu malamai sai aka fasa kashe su aka fasa karme su aka fasa wulakanta su sai ga su sun kunyata sun yi tsuru-tsuru inda biya za aka jawo su ba dole su gyara ba sai suka gyara to a ƙarshe wannan muharara tana ba da cikakken mutunci zuwa gare mu cewa mu ji tsoron Allah su wata wata'ala waɗanda ka cutar da 'yan uwansu ko abokansu ko jama'a gaba ɗai su ji tsoron Allah su bar cutarwa da magana ko da aiki su gyara 'yan uwantakarsu su kyautata mu'amalarsu don koyi da magabata na gari na wannan al'umma haka a lokaci guda kuma su kuma waɗanda an ka cutar ya waje ba su yi hankali don Allah akan cutar su ƴan uwansu da abokansu ko mutane gaba ɗaya don su yi koyi da mutane salihan bayi na kirki sannan kuma ƴan uwan su sani mutum bai iya zama shi kaɗai dole sai ya zuna da jama'a ko na kusa da shi ko na nesa da shi sannan mutum ya sani a gidan duniya ba wanda za a yi ran kashe zama fari kullum dole sai an samu wani gurbata dole sai an samu wani tasgaro wa in ma a jarabe ka da matanka wa in ma a jarabe ka da ɗanka wa in ma a jarabe ka ɗan uwanka na jini wa in ma ɗan uwanka na addini wa in ma makwabcinka a gida wa in ma makwabcinka a kasuwa wa in ma makwabcinka a wurin aiki ba wani mutum da zai ce lalle shi in tsa ɗari bisa ɗari ko yoshe a cikin cuɗayya da mutane da ke da kawo za a faranta masa rai ne ɗari bisa ɗari ba za a fata masa ba wannan ba za ta samu ba in har wanzu Allah ya yi rabu, a gabansa an ce rabon ba a yi adalci ba to kai me kake suna kiran saboda haka ya zama wajibi mutum ya sani cewa ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba lalle sai tare da yan uwa kuma babu shakka mutane ma dole su cutar da kai duk inda ka samu kanka in ba kai hankali da na kusa da kai ba sai ka yi hankuri da nesa da kai in ba ka yi hankuri da makaranta ba sai ka yi hankuri da kasuwa ko da aikin karfi dole na sai an yi hankuri don dama rayuwar duniya an gina da bisa hankuri dole ka yi hankuri kana jin wani ran kanka kai da kanka ba ka bata ma kanka rai don kana cin wani abu sai ka danna harshenka wata na harshenka wani yanzu ya da harshenka kai ka danna kanka da kanka to kai da kanka ba kana ya baka maka kare kai da kanka kana iya cutar da kanka to ka sani cewa Allah bai yi duniya ga mutum ya zanna shi kadai ba ya ga dan uwa musulmi ku sani cewa ya koyi uwa musulmi dole a zamna da jama'a dole ka zama cikin jama'a ba ka iya zama kai kai ba ka iya zama ya zama komi kai kadai ba sai ka haɗu da mutane ba dole sai ka haɗu da mutane to kuma wurin haɗuwa da mutanen da wanda ya mu cutarwa to abinda da an wajibi mu yi hankuri da juna mu dinge don Allah da zamantakewa mu mu yi ƙoƙarin kawo irin wa'annan karantarwa da ma'aurayye da misalai na magabata na gari don mu sauƙatar da yan wasu abubuwa da ka iya shiga mu don mu ribanci inda ta zamantakewa kewa don Allah mu yi hankuri don Allah mu samu da Allah mu yi kafada da kafada kan aikin Allah muna roƙon Allah subhanahu wanda da sura ne masu shawo da sobi ne madaukaka Allah ka gyara tsakaninmu Allah ka haɗa kalimanmu Allah ka arzita mu ya hankuri a cikin al'amuranmu Allah ka haɗa mu akan gaskiya da shirya da tsoron Allah Allah ka gafarta mu da uwayenmu da dukkanin jama'a musulmi Allah ka sauka musulmi al'amuransu Allah ka arzuta talakawansu Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka biya bashi waɗanda aka biya bashi daga cikinsu Allah ka shirya ‘ya'yansu, Allah ka shirya matansu, Allah ka shirya makwabtansu, ya Ubangiji Allah ka samu na albarka su kasunan mu da ayyukanmu, Allah ka gyara samarinmu, Allah ka gyara gudanenmu, ya Ubangiji Allah ka sauwaka musu abin da za su inganta rayuwarsu da addininsu da ɗabi'arsu. Ya Ubangiji Allah ka ce mu a kan gyara halayenmu. Allah ka tsara aminci a cikin garuruwan mu da sauran garuruwan musulmi Allah ka kame hannayenmu ka kame ƙafafunmu ka kame bakunanmu daga afkawa a cikin kowace irin fitina ya ubangiji Allah ka saya masu amfani ga mutane ba masu cutar da su ba ga addininsu ko ga dukiyarsu ko ga mutuncinsu ko ga jikinsu ko ga gidajensu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Wa إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته